gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyo Afirka mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook like a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Mahmud Lalo. Tare da ni Daula Salim. To a duk ranar Juma'a daula shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa da suka shafi al'adu da nishadi wasanni kai hama da maganar addini kuma a yau ma 26 ga watan oktoba na shekarar 2018 shirin namu ya samu bakuncin wani shararren mawaki wato idan layi bai mana tutsu ba kenan mm, mm. sun daina haske kin biya ta seke soyayyar mu har abada i love you baby kamar yadda ka sani yau ranar nishaɗi ce ko don haka kuma za mu shakata da waƙoƙin shahararren mawaƙin nan mai suna Ali Jita sannan kuma za mu gayyato masu shi domin a tattauna akan waƙoƙinsa kuma ku kanku za mu buɗe maku layin mu domin ku kira ku tambaye shi duk wata tambaya da kuke da shi. layin lambar layin mai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Zamani abokin tafiya, dama da ikon Allah mai zinari. Kai! Ni ne ita zakin ma. Allah yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce ya kuke ganin irin gugayya da waƙoƙin hausa ke yi da na kudancin najeriya ga kuma yadda kuka amsa wannan tambaya to haka ne amsa mu na farko a yau gashi ya fito daga mai turare mai turare gwadabawa da maryam gimbiya gwadabawan sakkwatan najeriya ga yadda suka ansa mana yau da gobe da gaske waƙoƙin hausa na guguya da na kudancin najeriya amma waƙoƙin hausa sun fi tasiri a zukatan al'umma to wannan daula ta haɗin gwiwa ce amsar inda umar abdullahi gambaki da fatan na faɗi sunan daidai jihar bauchi da umar mm. lawan dan fulani da aminu kano mai da garko suka ce salam yau da gobe mm. eto a gaskiya waƙoƙin hausa sun fi waƙoƙin kudancin saurin shiga zukatan jama'a ko ku samu wato wannan lamari abu ne wanda ba sai an faɗa ba ku tashi lafiya. To mun gode. sai jafar yahaya muhammad kadasau ni ma allah sa na faɗa wannan sunan daidai shi ma ce mana yi hakika waƙoƙin hausa sun fi fice da na kudancin najeriya sai badamasi dan muge mai shayi da magaran nijar ya ce salam yau da gobe hakika gogayyar waƙoƙin hausa da na kudancin najeriya abin alfahari ne ga malam bahaushe ku tashi lafiya To mun gode. Sai eh, Buhari Yahaya Guru jihar Yobe inda yake cewa hakika waƙoƙin Hausa suna taka muhimmiyar rawa a wannan zamanin musamman waƙoƙin gambara wato hip hop. Na gode ku tashi lafiya. Shi kuwa Sha'ibu Zidan cewa ko shakka babu waƙoƙin Hausa sun fi na kudancin Najeriya karbuwa a faɗin duniya baki ɗaya ai ba ma wato ba za ma a haɗa ba. To sai wannan kuma gaskiya ɗaya ce wato sunan shi kenan inda ya eh. ce yau da gobe ai kowane tsuntsu kukan gidansa ya sani. to shi ko umar bello madibbo wuro birji ya ce salam yau da gobe yau dai kun tabo abin da bani da masaniya a kansa don haka ina muku fatan alheri ku tashi lafiya muna godiya malam umar bello madibbo haka ne kam mm. sai sani muhammad daga karmo abuja inda yake cewa salam yau da gobe gaskiya waƙoƙin hausa da ke gogayya da na kudancin najeriya to shakka babu waƙoƙin hausa sun fi tasiri a nawa ganin. Shi kuwa Amadu Abacha macina cewa yau da gobe ai waƙoƙin da ake a arewacin Najeriya na fina-finan Hausa ne na soyayya kenan a kudancin Najeriya kuma komai da ruwanka ne su muna godiya Malam Amadu Abacha macina. To sai Alhaji Kabiru Highlanders inda ya ce yau da gobe ni dai a gani na yana da kyau masu mu su ƙara ƙoƙari akan wanda suke yi. shi kuwa baffaji suleiman na faɗa ce gaskiya waƙoƙin hausa sun fi yin tasiri a wajen mata da 'yan mata amma matasa kan sun fi son waƙoƙin kudu kamar su davido don jazi da dai sauransu muna godiya kwarai da gaske da dukkanin saƙonin da ku aiko mana da fatan za ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku to haka ne kan mahmud To madalla yanzu bari mu ƙara shakatawa da wannan waƙar. Anada. Yesu tirarki daban na take mata haushiya, ɗan mata. Hausi usha mata, oyu ɗan mata, ɗan mata. Wai haruwan zuma mata, zuciyata, ɗan mata. Ki ɗauke tenshin mata, zuciyata, ɗan mata. Yari ya kamsi rawa.

sai da ke yar ba haushiya ba ke ba bebi ai sai rijiya surar ki daban na take yar mata haushiya yar mata hausi shan mata you dan mata yar mata wai haruwan zuma mata ta. yar mata dauke tension mata ta. yar mata yar ya kan rawa ta sake soyayyar mu har abada I love you baby sarauniya baby I love you baby soyayyar mu har abada I love you baby sarauniya baby I love you baby soyayyar mu har abada samu biya kyakkyawa duba yarin ya san kowa ke na baiwa amana amanar zuciyata mama used to tell me when you find a good girl don't you ever let it go no no yeah. ajiya ki ganta ta ce sarauniyata ta ai biya ta ɗanɗano na zuciyata wanna show her to the world Tell everyone of our love. Our love is here to stay. This love will never part. Another water soon at the haske. Kimbi ata seke. So yeah, moharabada. Kura another water soon during a haske. Kimbi ata seke. So yeah, moharabada. I love you, baby. Saronia, baby. I love you, baby. So yeah, moharabada. the waiver, under the waiver. Sure you remember how you used to dance when I blew my flute when we were coming back from school. We back for just two. Ati ati ganta, ita ce sarauniyata, ai bimbiyata, na ɗano na zuciyata. Wanna show her to the world, tell everyone of our love. Our love is here to stay. This love na rana da wata suna da haske. Kin biya ta seke soyayyar mu har abada. Ko rana da wata suna da haske. Kin biya ta seke so mu har abada. I love you baby, sarauniya baby. I love you baby, so mu har abada. kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc kuma ana sauraron shirin yau da gobe ne haka ne daula mm. shirin matasa to kamar yadda ina san kin ji na dan fara faɗa tun a farkon shirin ma da fatan allah ya sakar wato na'ura ta mana tangarda mun mm. samu ɗayar matsala ba mu sami shi wannan shahararren mawaki wato alijita ba inda hakan ya sa za mu karkata ga kan wata hira da muka yi a makon da ya gabata da wato ismail na abba afakalla wanda shi ne shugaban hukumar tace finai ta jihar kano kuma yanzu za mu samu ko wannan hira domin ya yi bayanai da dama masu muhimmanci daula a makon da ya gabata akan fina-finan hausa mm. wanda na san abu ne wanda jama'a da yawa suka jima suna kallo mm, ga wannan hirar. Ismaila Afakalla kake shugabancin hukumar tace fina-finai da ɗafi ta jihar Kano. An daɗe ana cece kuce akan yadda harkokin fina-finai a duniyar Kannywood take tafiya. Ana zargin masu shirya fina-finai da daraktoci da kuma masu shiga a amfani da su a fina-finan nan suna yi da harshen Hausa. Amma har yanzu sun isa hau gwadabi da marubuta hifim ɗin kansa wanda zai dinga tallatawa da kuma nuna tsagwaran yanayin rayuwar bahaushe da al'adinsa hukumar hukuma hususan an kafa ta ne don ta kula da wannan sha'ani ina gizo yake saƙa ne ku ne kuka gaza wajen sanya su a gwadaban da ya dace ko kuma a'a su ne ba su jin abubuwan da kuke gaya musu domin har yanzu ana ci gaba da samun korafe-korafe nan da can akan yadda marubuta da daraktoci da masu shirya fina-finai mm. a duniyar kani gudanar da harkokinsu. Mm. to alhamdulillah da farko dai lokacin da allah subhanahu ta'ala ya shigo da mu cikin wannan nauyi da shi allah ya dura mana akan yadda zamu tafi da ragamar ita wannan hukuma ta tace fina-finai babu inda za a ce ba za a samu kalubale ba ko kuma ba a samun cece kuce ko kuma dan korafi a kai to amma mun yi iya iyawanmu ta yadda za mu ga cewa an kawo gyararraki sannan kuma an kawo ci gaba a ita wannan tafiya kamar yadda kai magana abubuwan da mutane suke korafi yanzu in ka lura in a fina-finai ne da ake saka a gari za ka tarar da cewa wato an samu saukin abin ba karami ba ta wajen korafe-korafe domin kafin ka ji mutane sun shiga rediyo ko sun shiga kafafen wato sadarwa na wato yanar gizo an yi magana akan wani fim da aka ce tir ko allah wadai da shi to gaskiya ba dan wani nake jagorantar hukumar ba zai zama ni dai zan ce da wahala to amma tunda akwai makafa da da yawa da kuke neman labarai da shauransu za a iya nemowa aji yadda abin nan yake tafiya saboda lokacin da muka shigo na samu hukumar tace fina-finai a matsayina na dama wanda yake sana'ar sannan wanda kuma ya zauna a hukumar kusan shekara hudu domin na yi board member a hukumar na san wato matsalar da ke matsalar da ke damun ita masana'antar fim sannan kuma na san matsalar da ke damun ita hukumar sannan na san kuma matsalar da mai mutane suke korafi a kai da haka to mun yi kokari na haɗa wa'annan abubuwa guda uku akan abin da na sani ta yanda za mu zo mu ga cewa kowa an masa adalci kuma kowa an daidaita masa yanayinsa ta yanda zai tafi don haka ma muka fito da tsari na bayar da wato horaswa ga su masu fim ka san ma me fim me kake so ka yi wani sako kake so ka tura mutane sannan kai wa kake wakilta saboda duk lokacin da kake fim a matsayin yaren al'umma to fa wannan al'umma kake wakilta don haka shi fim adabi ne kuma shi adabi shine mudubin duban al'umma da haka idan kai wani abu ka nuna ga yanda al'ummar nan take su kuma ba haka suke ba to nan suke da korafi za su ce ka ba da mu ba bai ka ba da mu bai bai to don haka sai muka zo muka fito da wani abu wato muka ba da horaswa mu da Nigerian Film Institute and Media Studies da ke Jos wadda ita makaranta ce kawai dan harkar fim a kirkire ta kuma tana ɗaya daga cikin manyan makarantu ba ma a Najeriya ba a Afirka muka zo muka horar tun da kan ya ake rubuta fim ya ake ya ake shirya fim ya ake ba da umarni a fim ya duk gaba ɗaya abubuwa rukuni shida muka ɗauka wanda su ne mafi girma a cikin harkar fim dole fim in za a yi sai ya samu wa'annan rukuni shida tun daga kan rubuta fim shirya fim ba da umarnin fim wato ɗaukan hoton fim sannan fitowa a cikin fim din sannan kuma da tace fim din wato editing din fim din to wannan shine kacokan abubuwa shida da muke da su a dole fim ba yana bukata su dole sai an yi su aka ba da horarwa aka dauki kowane janibi aka dauki mutum saba'in da biyar biyar aka ba su horaswa ta yadda za a goge da shauransu to bayan wannan tunda harka ta kasuwanci dole tana bukata ita ma a bata ilimi ya ake kasuwancin fim yadda ake kasuwancin fim din nan haka ake yi kawai kana yi ka ɗauka ka je ka kashi a je a fara bugawa ana yi ya za ka dinga kuma dakile farisi a ciki don haka to dole shi ma sai da aka fito da dabaru muka haɗu da aka zo aka kirawo masana akan kasuwanci irin na zamani na harkar fim saboda fim yana tafiya da zamani saboda technology ne shi idan ka ɗauka tun farko da garmaho ake amfani da shi wajen harakar nishadantarwa da kuma jin wasu abubuwa na nishadi aka bar garmaho aka koma canza daga canza aka koma tape recorder daga tape recorder aka koma irin su bhs wannan bhs wato bidiyo kenan ka zo bangaren bidiyo daga nan aka koma irin su cd daga cd aka koma dvd daga dvd aka tafi dvd 9 an bar dvd 9 yanzu ma an tafi blu-ray wanda blu din ma anan ba kowa ne ma ya san akwai wani blu ba to bayan nan yanzu ma an tafi abin da ake kira streaming kwaki online distribution to kaga dole sai kana daukan mutanen ka kana updating nasu kana tura su zuwa gaba domin su daidai da al'ummar yanayin kasuwancin duniya na fim fim yana da hanyoyin kasuwancin sa kamar guda shida to mu na shidan shi aka dauka shi ne na karshe ka fim kawai ka kai shi kasuwa akwai sauran hanyoyi tun da kan lokacin da za ka yi fim ɗin dole sai ka sami wato haɗaka ta kasuwanci da wasu ba kuɗinka za ka zo ka zuba kaɗai ba za ka nemo haɗakar kasuwanci ne kamfani kaza yana sai da motoci don haka za mu yi amfani da motocinka wajen sai da wajen wajen aktoci da za su hau ko kaza ko kaza ko kuma kamfaninka yana ɗinkuna don haka za mu sa kayanka amma za mu sa logo ɗinka a cikin fim ɗin nan talla ne to wa'annan abubuwan duk sai da muka dawo muka nuna musu ga yadda za a yi don haka ba kuɗi za ka zo ka zuba ba da shauransu sannan bayan shi akwai abin da ake kira festival fim idan ka yi sai ka je ka kai shi irin festival ya shiga duniya nan ne za ka samu kamfanoni za su yi kwalabo da kai za su haɗu da kai domin su zo su saka tallansu ko kuma su zo su sa wani abu da zai zama cewa sun ɗauki nauyin wannan fim ɗin ta yadda su ma za su shigo cikin kasuwancin nan sannan bayan wannan akwai abin da ake kira wato sinima fim duk wannan bai tafi kasuwa ba fa za ka za a gan shi a sinima shine za ka dinga ce an ce fim a box office ya yi hitin kaza ya samu kaza ya samu kuɗi ya kawo kuɗaɗe da yawa to sai muka ga dawo lokacin da muka zo sinimun nan da sun mutu to ya za a dawo da su su kuma sinimun nan yanzu ba irin na sun bar sun bar zamani saboda yanzu akwai abin da ake kira cottage cinema kamar irin wannan sinima ta ado bayarmo su wayannan a rufaffu ne da komai su kuma wa'annan da rana ma ba za ka iya kallon fim ba dole sai da daddare to kaga irin na dadi to amma yanzu idan ka shiga kamar a duba yaron wallahi ga zana kallo da rana mutum zai iya zuwa kasuwa ko ranar weekend da ƴaƴansa da komai ko wani abu sai ya ji ya shiga ya kalla ko kuma yana yana ba shi da yana hutu zai iya zuwa ya kalla wani fim da shauransu tunda fim sinima yake fara zuwa kafin ya shiga hannun mutanen gari to sai muka dawo muka ci to ya zamu da sinima din nan muna da sinima muna da viewing centers viewing centers din nan da ake kallon balabalai da sauransu to su kansu za ka ga duk yawanci da kwano ake da menene to ta za zaka dawo da shi kai mai da shi kai sandar da shi mai da shi yadda za a banna duk da cewa akwai da suna dan kokari suna dan gyara wannan kangwayen nasu da shauransu ana ana abin nan ɗinsa to sai muka dawo muka ce to bari mu tsitsinci wasu da za su iya haɗuwa da yan fim ɗin nan domin a zo a dinga haska fina-finan nan alhamdulillah mun yi kokari a ado remote sinima ta dawo ana kallon fim din za ka gani an sa tun da safe da rana da yamma da shauransu mutane kuma suna patronizing suna zuwa suna kalla to wannan dawo da wannan abin za ka ga a sati biyu sati uku fim ya kawo kuɗi da yawa da haka kafin ka fita duk kuɗaɗen ka suna suna suna wannan to bayan irin sinima sai akwai abin da ake kira tv content irin wanda ake sa african magic shi ma saya ake yi za ku ciniki da masu za mu sa fim ɗinka nan da shekara biyu za mu biya ka da haka in aka biya ka wannan abu nan shekara biyu tana yi in suna da bukata za su rubuto maka cewa muna da bukata za mu ƙara renewal na wannan contract ɗin da kai in ba su da bukata in kana da wani kayan sai ka ba su ko kuma ka ɗauka ka ba wani gidan talabijin ɗin shi kuma ya haska to wannan duk har yanzu kana tsatsefe abin nan ɗin ne to sannan bayan wannan sai akwai abin da muke kira shine ga sauran mutane gaba daya ta yadda za a zo a kalla shine wanda za ka kawo shi a cd ko a dvd wanda dvd din nan yanzu ya fara tafiya a duniya babu shi ya fara daukewa saboda yanzu hatta irin laptops da suke zuwa da irin computers da suke zuwa suna zuwa ma babu cd rom sai dai suna zuwa da wani abu da ake kira usb yanzu hatta tvs din nan irin smart tvs din nan televisions za ga suna zuwa da usb ne kawai sa za ka kai browsing ka kalli fim saboda ana nuna komai yana koma online to ya za ka ɗauki mutanen ka kai su can suna buƙatar training suna buƙatar ka nuna musu ga yadda ake abubuwan nan da shauransu to don haka idan kai wannan abin za ga har yanzu fim ɗinka fa yana hannunka bai tafi hannun mutane ba to sai aka bar wannan abubuwan gaba ɗaya kawai da an taso kawai na gama fim na kai son social board an bani certificate kawai zan danno shi kasuwa to amma duk maganar da kake yi eh, maganar ita ce su mutane abin da wato fim din yake nunawa har yanzu ba su kai ga gamsuwa da shi ɗari bisa ɗari ba misali tun da magana kamar yadda kai magana a baya cewa shi fim ana tsara shi ne da zai nuna mudubi ne na al'ummar da ake wannan fim din akanta har yanzu ana kuka akan yadda su masu shirya fina-finai suke gazawa wajen nuna wato hakikanin rayuwar malam bahaushe kwanan nan abin da yake zama ruwan dare shine fassara fina-finan Indiya da harshen hausa hmm. a yayin da kuma shi ainihin abinda fim din yake nunawa al'adar indiyawa ce tsagwaranta hmm. to abin da mutane ya kamata su fahimta dama ka ce ɗari bisa ɗari wannan gaba ɗaya ba wannan ba ne ba abin da hankali zai ɗauka ba ne amma za a iya samun rabi ko za a samu kashi 60 ko a samu 65 ko zuwa 70 duk wannan abin da kai zai dauka ne kuma fahimta ta wato mutum akili zai fahimta magana ta cewa mutane suna ganin har yanzu babu shi fim yana tafiya ne da labari abin da yake faruwa a yanayin lokaci idan ka ɗauki akwai abubuwan da sun zama mu sun zama namu ko da ba namu bane a cikin al'adarmu da yadda muke wasu abubuwan na rayuwarmu misali kama da kan irin aurenmu za a sa wedding gown wannan abin ne da ke faruwa cikin al'umma za a yi wasu abubuwa duk yana ciki to da haka idan ka zo za ka yi fim na irin wannan lokacin da ake cikin wannan zamanin to shi fa za ka ɗauko ka nuna ga abin saboda yana tafiya da meye labarin da ke so ka haska mutane a wannan lokacin da haka idan labarin ya saɓu ne misali an ce yau ga wani mutum wani yaro saboda lalacewa tarbiyyarsa har ya kashe iyayensa to dole sai ka nuna ta yaya kashe iyayensa guba ya sa musu wani abu yayi ko fyaɗe yayi mutanen da ba san wayannan abubuwan ba to da haka idan ka zo zaka nuna ba wai al'ada ba ce a kana nuna me yake faruwa ne a society to idan zaka nuna su zaka nuna su da wannan yanayin nasu da suke amfani da shi na wannan tsarin rayuwarsu da shawararsu to wannan kenan in haka ne ina hikimar misali a shirya fin a America wanda yake nuna waɗannan abubuwan na zamani na al'ummar America mm. misali a zo ana fassara shi da Hausa me ake so mutane misali su koya ko na wancan Indian film da rike gama shi wancan idan ka ɗauka wani abu ne da ya fara irin ƙasashen da ba su yadda da yaren wani ya zo ya shigo musu yari ba abin da kira a cire gyaran da aka yi fim da shi a sa larabawa suna da wannan kabilancin a tare da su ba su yadda wani yare ya zo saboda shi tasirin shiga harkar ba wani abu da yake da tasiri yake ba shi da boda irin fim yanzu hatta a mu duk fim ne don haka to su suna ganin idan har za a dinga shigo fim da yarurrukan da wasu suke da shi to zai danna yaransu don haka suke so idan an kawo musu fim ko da irin subtitle da ake sai an fasa musu da larabci da faransanci da jamusanci duk irin wayannan abubuwan to yau ci gaban duniya ne ya zo da cewa idan za a yi sai a cire yaran sai a saka za a gansu hatta irin cable satellites din nan ana yi ana sawa a cire yaran domin sakon ake so ka fahimci me ake so a faɗa sannan su wa'ancan kamar da na gama sun yi ne saboda irin kicin yaran su kada ka zo ka kawo min yaren indiyanci sai na ji indiyanci yaro na ya dinga jin ga abin da ake fasarawa sannan ka sani cewa ba kasar da bata da hukumar tace fina-finai domin akwai abubuwan da idan ka kawo sai an cire su duk da wayannan fina-finan hausa indiya din ko american indiya ko wane america hausa duk gaba ɗaya sai mun tace su ba don wani abu ba saboda yaran da kake amfani da shi kake so ka isar da saƙonka da shauransu da haka to wannan abin na wasu kasashe ne wanda ya tumbatsa a duniya a kai ba wai ana yi ba ne saboda su kansu ai idan ka ɗauki masu fina-finan hausa to idan haka ne a fakala me alfanan da misali bahaushe ke samu a lokacin da ake fassara wato fim din indiya a gare shi na abubuwa ne guda biyu zai fahimci hakikanin menene sakon da yake tafiya kai tsaye saboda duk lokacin da ake abu da yaranka to kai tsaye kana fahimtar me ake nufi da shauransu kamar yadda na gaya maka su wayanda suka fara yi kasashen da suka fara yi sun yi ne don kishin yaren su saboda fina-finan suna zuwa suna danne yanayin yaren kasar nasu su kuma yaran su ko me zaka da yaran su zaka yi shi yasa to daga nan ne tunda abu ne da ya taho na zamani yake kuma tafiya shi yasa ya taho a haka ai ba yaran aka aka dauke ba mu a cikin abin da muke sai mu ga meye aka yi wanda zai zama ya zama ya zai taba al'adar mu ko zai taba mutuntakar mu ko zai taba zamantakewar mu sai mu cire yare dai gashi nan zaka ji abin da ake faɗa gashi nan idan ka dauki Arewa 24 zaka suna da programs kaga wannan international abin nan ne tv station da haka za ga suna da program duk komai da hausa ake yi ba da wani abu saboda a yanda za a tura sako ga al'ummar da take wannan yaran ba tare da tana ta fama da cewa mai ake cewa ba in subtitle din ne mai yiwa baka da kwarin karatun da kai ka yi da wuri amma yanzu gashi nan eh wannan kaza kaza duk da cewa film a yanayin film da yanda yake ba sai ma kana jin yare ba za ka fahimci film za ka ga a india sai ka kana ko zai mutum ya zo ya dinga bada labari ai inda da aka yi jiya ai ai ta ta tana saboda wannan abin da ake kira motion picture shugaban hukumar ta ce fina-finai ta jihar kano kenan ismail na abba afakalla a hirar da suka yi da wakilinmu mahmud ibrahim kuri daula mm, To jama'a a gafarce mu dai kun san kamar daga farko yadda muka ce muku ya kamata ne mu gayyato muku a lijita to bi eh. kila sai wani makon idan Allah ya sake dawo da mu za mu gayyato shi. Mm. To a madadin wanda ya taya nan gabatarwa abokin aiki na mm. ni Daula Salim da injiniyan mu na yau da kuma producer mu da ya taimaka mana ya gabatar da wannan shirin Daniel Brown muke cewa ku huta lafiya ai hutun karshen mako lafiya. wasan